Wani irin hukunci ne aka tanadar wa mutanen da suka yi kutse cikin wuraren kasuwanci harabobi na gwamnati ko na masu zaman kansu a yayin gudanar da wata zanga-zanga? Za a fuskanci hukuncin zaman gidan kaso na wata biyu zuwa wata shida da tare jika hamsin zuwa miliyon daya Idan mutum ya hwada ta kan barazana a cikin wata harabar jama'a, cikin wani gida da ake rayuwar iyali ko cikin wani shagon kasuwanci, cikin wani wurin ibada, cikin wata makaranta ta ta gwamnati ko ta mai zaman kansa a yayin wata zanga-zanga ko wata haduwa kenan duk wanda ya fasa shago ya bude ya shiga cikin asibiti ne masallatai ne makarantu ne in har babban alkali ya tuhume shi ya gabatar da shi a gaban juju to zai fuskanci hukunci kaso na wata shida da biyan tara da za ta kai miliyan ɗaya kuɗin sefa ana iya azo wannan hukunci idan kun bata kun ka cancana ko duk wata banna da kuka aiwata tare da yin musganawa kai bugu ga waɗanda ke wurin kamar ku shiga wata makaranta ko ku shiga cikin birnin a yayin wata zanga-zanga ku shiga tafkar mutane to za ku fuskanci hukuncin guda. Shin waɗannan mutanen da aka tabbatar sun aiwatar da laifin za su iya fuskantar wannan hukunci? Duk mutanen da aka tabbatar da sun aiwata laifin da ƙungiyoyi da ke da hannu da shigar da zanga-zanga su ma suna da gamayya aiwata laifin. Abin da ke da babban muhimmanci a nan shine hukuncin tarar ba zai shafi waɗanda suka janye kafin a yi zanga-zangar saboda sun gano za a wuce gona da iri to wa'annan mutane ba za a hukunta su ba saboda sun janye kafin shigar zanga-zanga to idan aka yi musu hani suna iya tuntuɓar hukumar shari'a don su ɗaukaka ƙara idan hukuma ta muku hani ga yin zanga-zanga sau goma kuna da damar tuntuɓar jujun warware matsala kuma har sau goma abin da ke da mahimmanci shine hukuma tana da wa'adi wanda ya hau kanta wa'adin na sa'o'i saba'in da biyu ne idan wannan wa'adin ya wuce hukuma ta shaida muku cewa ta yi hani to ku tuntuɓi juju na warware matsala don an ta ga ƙaƙir sharaɗi.